يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة يوم العرفة أشرين دشيدة غوة رمضان إجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكارة بوكة تريو إذا أربعين دشيدة ديدي دي دي أشرين دشيدة غوة مارس شكارة تدبو بيو دي أشرين muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a wurin kowa cikin nemar Allah da yadda da kaddara wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salu alaramma da ke nan masu islah watan dutse nurawar film wajen zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau cikin ni'imar allah da iyawarsa da ƙaddarawarsa ya yi mana gamdakatar da dacewa da taufiki na halartar uban ƙasa mai martaba sarkin zazzau malam ahmad nuba malli allah ya tsare mana shi mai martaba yana da labarin wannan makaranta da wannan tafsiri Allah ta'ala ya ba shi ikon halarta tare da hakimansa da tawagarsa hakikatan tun daga jiya zuwa yau cikin mu ya cika da farin ciki da annashuwa saboda masoyinmu zai zo. Malala sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, Khiyaru a immatikum, allazi na na kuma yushibbo na ku, mafi alkhairin shugabannu su ne waɗanda kuke son su, su ma suke son ku. Wallahi mai martaba muna ƙaunar ka, kuma muna da yaƙinin mai martaba yana ƙaunar mu. kofar mai martaba a buɗe take ba mu taba zuwa fadin mai martaba ya canza mana fuska ba ya ɗauke mu a 'ya'ya muna roƙon Allah ta'ala yanda mai martaba yake mutunta mu Allah ya mutunta shi yanda mai martaba yake girmama mu Allah ya girmama shi muna roƙon Allah ta'ala ya dukan magajin gari Allah ya yi ma mai martaba arzikin rabuwa da mahaifiyar shi lafiya duk alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mai martaba wannan kafa ta mu Allah ka tsare mana ita wannan gari namu Allah ka tsare mana ita fadar sassau Allah ya kare ta masu dan sarki Allah ya su ji kunya Allah ya iya maka abin da ba za ka iya ba wanda za ka iya shi ma Allah ya iya maka mai martaba muna roƙon Allah kare baka da dabararka Allah kare baka da hikimarka Allah kare baka da wayanka ‘yan majalisunka Allah ya baka mafi alkhairin ‘yan majalisu, kada Allah ya baka ɗan majalisa da zai maka zagon ƙasa, wanda zai maka zagon ƙasa Allah ya kashe shi, ya mutu kowa ya huta, da rahamar Allah domin shi ne mafi rahaman masu rahama. Yau karatun hakan bara, a yi haƙuri da abin da zai samu, za mu rabi karatu ne da kuma wasu bukatu da addu'o'i sannan kuma za mu so mu ji jawabin uban ƙasa ga al'umma musamman al'ummar wannan unguwa mai martaba wannan guri namu guri ne wanda yake a da ba shi da daɗi daba ce da ake sayar da kayan maye abubuwa na baɗala ba abin da ba yi a gurin nan ba cikin ikon Allah da tofikin Allah da rahamar Allah Allah maɗaukin sarki ya ba mu iko muka mallaki gurin kuma muka bar shi a matsayin wakafi babu mai shi ko bayan ranmu na musulunci ne da musulmai kuma kofar mu a buɗe take wanda zai ba da gudunmawa ya zo ya bayar mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu da yin sadaqatul jariya muna da damuwoyi da yawa wanda babu mai iya maganin su sai Allah sa'annan kai a musulunci annabi ya faɗi wata magana mai muhimmanci annabi yana cewa inna allaha yanzu bis sulfani ma la yanzu bil qur'ani Allah yana kawo gyara da sarki irin gyaran da qur'ani baya iya yi wannan magana sayyidina Usman ya faɗa wani zai ce ya za a yi qur'ani ya kasa abin da sarki zai yi a'a magana ce ta malamai kuma sahabbai qur'ani ya dade yana cewa a bari amma ba bari ba amma idan mai mulki ya ce a bari dole a bari da haka akwai wasu damoyi da muke so mu koka ma mai martaba musamman kusa da mu akwai wani kango mai martaba wannan kango muna da damuwa da shi na je fada na kai maka kukan wannan kango muna da bukatar a yi mana ɗayan uku in so samu muna da manufofi da yawa a wannan gudu gurin nan muna da masu shaye-shaye da faɗaɗa. tsakanin addu'o'i da wa'azuzzuka Allah ya shirya da mafi yawancinsu da yawansu da su muke sallah a nan da yawansu da su muke abubuwa na addini wanda da ba haka suke ba mun haɗu da barazana na wulatanci da zagi da cin mutunci har an so a ɗauki rayuwarmu amma Allah ya tsari. to akwai waɗanda sun riga sun gyaru wasu kuma sun yi nisa ba sa jin kira mai martaba wannan guri namu yana da abubuwa da yawa bayan kasancewar wacce makaranta da ake karatun addini da na boko da na islamiyya da na hadda muna da wasu kwamitoci masu ƙarfi daga ciki muna da kwamitin marayu wanda a yau bayan mai martaba ya bar gurin nan za mu raba ma aƙalla maraya ɗari bakwai suturar sallah insha Allah kuma wannan abu wannan shine karo na shida tun daga kafa wannan guri zuwa yau mai martaba a wannan guri muna da kwamiti mai ƙarfi na kula da masu lalurar sikila muna taimaka musu da magunguna muna taimaka musu da abubuwan da suke bukata wani lokaci har a canza musu jini mai martaba a wannan guri muna da kwamiti mai suna gyara da kanka ko kuma gyara da kanki ‘yan matanmu da ake aurar da su ba su da saiti suje suna cin mutuncin mazaje da iyayen mazajensu muna ba su ko na wata uku idan aka ba su ko sun kafin su yi aure mun ga tasirin wannan al'amari to amma akwai babban abu wanda yake gabanmu wanda shi ya fi damu shine muna so mu samar da rehabilitation center yaranmu da suka samu matsala na gurɓacewar tarbiyya shaye-shaye zage-zage cin mutuncin manya muna so mu samar da wannan santa da yaro za mu zaunar da shi wata uku wani wata shida wani shekara guda ba duka ba zagi ana kwankwada mishi alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiran likitoci suna duba su ana kiran waɗanda suka gajiya da yau suna kula da su waɗanda suka yi baɗala daga bayan suka tuba su zo su gana da su domin mun gwada tafsiri kawai da muke yi na Ramabana ko a tafsirin bana mutane sun kai hudu waɗanda suka bayyana tubansu musamman masu safar ƙwayoyi da haka mai martaba muna roƙon Allah ya mana wannan gamdakatar ɗin mu samu wani gida kuma a kusa da mu in so samu ne ya zama wannan kango yanda za mu dinga tara waɗannan yara muna karantar da su alƙur'ani da sunna haka muke buƙata. idan ban samu an mana wakafin wannan guri ba to muna roƙon a siyar mana duk da ba mu da kuɗin in ma an ce za a siyar ba da dai za mu koma gurin ubanmu shi ne zai ainihin yayi mana wannan kuka abu na ƙarshe mai martaba idan ba za su iya yin wakafin gurin nan ba idan ba za su iya siyar mana da gurin nan ba muna roƙon su arziki su zo su gyara so ana zuba shara ya zama mafaka ta maɓarnata ana ƙona gurin muna sallah hayaƙi ya turnike mu idan damuna ta sauka ana zuba ƙazanta ana yin bayan gida kwalara tana yaduwa za mu so mai martaba idan Allah ta'ala ya sa muka sauka a nan ya ga gurin da idan shi gurin bai dace da makwabtaka da masallaci ba mai gurin nan ya fi ƙarfin wannan gurin ya fi ƙarfin shi ba kusa ba nesa ba muna roƙon mai martaba ya yi tsokaci ga wannan al'amari abu na gaba mai martaba gurin nan akwai wacce tun da ta gama tsohor da ta ji an ce mai martaba zai zo nan ta zo ta zauna saboda tsabar ƙauna ta ga mai martaba da haka akwai waɗanda sun saba shigowa sama saboda cinkoso suna nan a ƙasa suna ta kuka suna roƙon mai martaba kafin ya wuce ya leƙa masallaci ya musu sallama su ma su gafar abu na gaba akwai waɗanda suna cikin makaranta su ma wasu a rana suna so su ga sarkinsu muna roƙon mai martaba ya je ya gaishe su wato su gaida mai martaba sarki bai gaisuwa sai dai a gaida mai martaba muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a wannan zama gabanin mu taɓa tafsiri kaɗan zan roƙi duk wanda ya ji sauki na musamman waɗanda suke nan da waɗanda suke bin mu a gidajen rediyo domin wannan program ɗin yanzu ana yin shi live a gidan rediyon FCE yanzu haka muna tare da su da abin da ake yi duka gari ana ji muna roƙon wannan dare da yake gabanmu daren ashirin da bakwai wanda shi aka fi sa rai ya zama daren lailatul qadr babban annabi guda biyu sun tattauna game da yaushe ne lailatul qadr babban sahabi abdurrahman dan aufin yace duk wanda yake so ya dace daren lailatul qadr ya fara yi bacci ba ubay ibn ta'ab da yace Allah ya da kan na abdurrahman ibn auf yana so da ya karfafa gwiwar musulmi ne ya ce amma na rantse da Allah ni na san wani dare ne shi ne yana cikin watan ramadana kuma a goma na ƙarshe kuma daren ashirin da bakwai wani fahadi ya tambaye manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah girma ya kama ni ban iya raye dare duka ga ya min shortcut yaushe ne daren lailatul kadar kai tsaye manzala ya ce mishi alaika bi sabi'a ka da hankali a daren ashirin da bakwai abdullahi ɗan abbas ya ce bi ta tabburi wani in ka kalli ƙwar'ani da kyau za ka iya gane daren ashirin da bakwai daren lailatul kadari ya ce ka kalli surar inna an zanna lailatul kadari tana da kalmomi guda talatin a cikin wannan sura inda Allah ya yi isharar lailatul kadari ita ce kalma ta ashirin da bakwai domin da Allah ya ce falamun hiya wannan hiyar in ka ɗauko lissafi daga inna an zanna wufi zai baka ashirin da bakwai sa'annan ya ce idan ka kalli ita wannan sura ta lailatul qadari Allah ya ambaci lailatul qadari so uku to kuma lailatul qadari tana da harfa tara lailatu harfi hudu alqadari harfi biyar biyar ga hudu tara tara so uku ashirin da bakwai da haka wannan dare da zai tsawo dare ne mai tsada ina roƙon duk wanda ya ji wannan karatu kai tsaye ko kuma ya ji a kafafen sadar wato sadarwa ya yi mana addu'a kuma mai martaba addu'a A hakikatan duk wanda Allah ya ba shi mulki to mutum uku sai ke kewaye da shi akwai matsoya a tare da mai martaba akwai makiya a tare da mai martaba akwai munafikai tare da mai martaba ko ya sani ko bai sani ba wannan ɗabi'a ce to muna roƙon a sanya mai martaba a addu'a Allah ya tsare mana shi ya tsare mana wannan ƙasa kuma a sa mu addu'a mu ma wannan guri da muke so mu mallake shi Allah ya kaddara zuwan mai martaba ya zama mu ne lailatul qadar ana ganta da daddare mu mu ganta da rana Allah ya sa zuwan mai martaba ta zama mana lailatul qadar mu da hanti dan rama shi mafi domin shine mafi rama ba rama abu na karshe mai martaba mutanen kasar nan sun yi ce ce ce ku ce cewa a ta wani malami yana yin tafsiri da mace ya kamata yau in yi wani fashin baki wannan yarinya take kusa da ni iyata ce ta ciki na mai martaba dalilin da isa nake tafsiri da ita matsala ce ta corona a lokacin da aka yi corona kasan nan an hana yin tafsirai a masallaci sai ya zama mun yi tafsiri a cikin gida za mu sa a gidan rediyo da za mu yi tafsirin sai ta ce ba zan ja masa na ce ba za ki iya ba ta ce za ta iya ce to a zo a gwada cikin ikon Allah kuma ta iya kuma alhamdulillahi daga lokacin ta fara jan baki zuwa yanzu Allah kaɗai ya san waɗanda suka samu suka mai da hankali game da karatun alkur'ani musamman yan mata da matan aure kuma mai martaba ba don ni na haife ta ba zan faɗi wannan magana wallahu alama a kowace wata ajiya ce cikin ajiyar Allah wannan baiwa Allah ta haddace alkur'ani da kira'o'in alkur'ani guda goma da ruwayoyin alkur'ani guda ashirin kuma tana da abin da ake ce mai ijaza tun daga kanta An malaminta malamin malaminta har tikewa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam daga mala'ika jibrilu daga mala'ika jibrilu daga gurin Allah rabbul alamin a iya sani na Allah shine shaida ban san wata mace a nan garin da take da ijaza irin wannan a iya sani na kuma mai martaba wannan ya taka ta yi wani aiki gagari wanda ni ma mahaifinta ta girgiza ni akwai wani littafi da ake ce mai shafibiya shafibiya littafi ne na alkur'ani wanda yana kada maza ballantana mata yana da kalmomi mabambanta masu wahalar sha'ani ta ɗauki wannan littafin ta yi mishi sharhin kalmomin shi littafin yana da baiti dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu kuma da larabci aka yi wannan littafi an buga shi amma bai fito ba muna fatan nan gaba kaɗan za a yi launching ɗin shi kuma za a ƙaddamar da shi muna roƙon mai martaba ya zama uban gari kuma mai alfarma sarkin musulmi ya zo ya tabbatar da wannan littafi mun yi wannan ne don mu haƙaƙa tarihin ƙasar zazzau mu ƙasar zazzau mun yi fice ne da ilimi to ba mazanmu ba matanmu ma Allah ya buɗa musu ilimi muna roƙon mai martaba ya amsa wannan kira domin wannan abin abin alfahari ne da ƙasar zazzau ba wai mu'assasa ba ko gidansu ko ita Allah muke roƙo ya datar da mu mai martaba sai kai haƙuri da ɗanka magana ba ta mishi wahala duk wanda aka sa mishi suna shi aibu magana ba ta mishi wahala kuma yau ga ka ga mai martaba kuma a cikin gidanmu kun san na sha gaya muku cewa ita mu'assasa family house ne ko to ga uban ƙasa ga ita ya zo muna rafin Allah ya tsara tsare mana kafanmu ya tsare mana neman martaba ya tsare mana duk waɗanda suke da alaƙa da mu a addininmu da rayuwarmu mai martaba muna cikin sotul ma'ida insha Allah a yau za mu tashi aya ta ɗari da tara da izinin Allah za mu karanta wani abu kaɗan sannan mu mai da abin magana ga fadar mai martaba sarkin zazzau alaramiya miya mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ يدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ولدنا آيوي ما سؤال بركة a baya Allah madaukin sarki ya yi mana umarni da yin wasiya tun ya yi ƙoƙari ya yi wasiya gabanin ya saboda muhimmancin wasiya Allah ta'ala ya nuna ko kana halin tafiya ne ka rubuta wasiya nan ka nemi shaido ka kafa in ma aka rasa shaida musulmi aka samu shaida kafi aka ce a kawo shi yayi shaida don a tabbatar da haƙƙi a ba mai haƙƙi To a yau Allah ta'ala a waɗannan ayoyi masu albarka, Allah yana ba mu labarin yadda zai nuna ka ta fara mulkin shi a ranar tashin alkiyama. Allah ta'ala ya ce, Yau mai ya jima Allahun fa ya kolo ma za ku jita. Ranar tashin alkiyama, Allah maɗaukacin farki zai haɗa mutanen farko da mutanen ƙarshe. Allah zai haɗa mutanen farko da na ƙarshe, da mutanen kirki da na banza, da masu farauta da waɗanda ake yi ma farauta. da annabawa da waɗanda aka turo musu har da aljanu da mala'iku har dabbobin dawa da dabbobin gida duk wata dabba da Allah ya halice ta tun daga farkon halittar duniya zuwa intashin alkiyama za a haɗa su a guri ɗaya a augul mahshar a wani fili wanda a nan ne za a yi hisabi to don Allah ya nuna iyawarsa da ifarsa zai wara annabawansa saboda darajarsu da ƙimarsu Allah ya ce yau mai jima'ul lahun rukula ranar da Allah zai tara manzanninsa gaba ɗaya faya kudu sai ya ce ma za ku jiftu wani irin karkuwa kuka samu da kuka yi kira kuka ce abu Allah a kada ya tashi kada a saba mishi waɗanda na tura ku gurinsu wani irin amsa suka ba ku shine ma za a jabtumul mursalin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin sotul a'raf duk wani wanda ka gan shi a ban kasa sai Allah ya tambaye shi annabawa za a tambaye su waɗanda aka turo wa annabawa فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين نعم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين نعم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون الله تعالى يتي فلنسألن الذين أرسل إليه الله سيدي رنطوة يتي والله waɗanda na tura musu manzanni wallahi sai na tambaye su wala nas'alanna al-mursalina kuma wallahi sai na tambaye manzanni Allah ya ce fala na alaihim bi'ilm duk abin da ya faru a duniyan nan za mu ba ku labarin shi a gaban mu ranar tashin alkiyama da ilimi ba da molanka ba wa ma kunna ghaibina babu wani abu da aka yi a duniya wanda Allah bai sani ba Allah ya san komai kuma ya ga komai mai martaba Allah yana cewa fala nas'alanna alladhina ursila ilayhi wallahi sai mun tambaye waɗanda muka nada musu mai martaba sarkin zazzo a matsayin su na zage zage wala nas'alanna al-mursalina kuma wallahi sai mun tambaye sarakuna mai martaba wannan mulki da Allah ya baka amana ne Allah ya zaɓe ta cikin dubun dubata Allah shi ya san na kirki mu dai abin da ya bayyana mana a gare mu wallahi kana kwatantawa kana da alƙawari kana tsaye da magana Allah madaukakin sarki ya baka siffa ta manya-manyan mutane cikin manya-manyan siffofin da Allah ya ma mai martaba akwai tsaye da magana akwai cika alƙawari idan ya ce zai zai shi ko cika alkawari ɗabi'a ce ta mutanen kirki Allah ta'ala ya siffanta masu cika alkawari da siffofin 'yan aljanna. Allazi na yufu na bi Allahi wa la yanqudu na limita. Allah ya ce allazi na yufu na bi Allahi su 'yan aljanna mutanen kirki su ne suke cika alkawarin Allah wa la yanqudu na limita ba sa warware alkawari ba sa saba alkawari mai martaba duk wanda ya mu'amala da kai ya san kana cika alkawari Allah ta'ala yanda muka yi maka shaida Allah ya sa ka samu wannan shaida a fadar Allah Allah ta'ala yayi alkawari yayi umarni da cika alkawari a cikin sautul Isra'i Allah ta'ala yana cewa ku cika alkawari domin alwa'u bil ahd inna al ahda kana ula Allah ya ce wa auku bil adi ku zama masu cika alƙawari innal amda kana mas'ula alƙawari abin tambaya ne al cika alƙawari dabi'ar annabawa ne ko kallan annabi Ibrahim annabi Ibrahim mutum ne mai cika alƙawari haka Allah ya mishi shaida a cikin sura wa Ibrahim alladhi wasta Allah ya siffanta annabi Ibrahim da cika alƙawari to ba shi ba dan ma annabi Isma'il yana da cika واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا الله يتيق أنبتي النبي إسماعيل شنو واذكر في الكتاب إسماعيل يا يصف داشي إنه كان صادق الوعد النبي إسماعيل يا وندي يتصل شنو تكا القول wa kana rasulan nabiyya kuma manzo ne kuma annabi da haka mai martaba ka gode ma Allah wannan siffa mun yabe ka da ita sai ka kalli inda kake da rauni a matsayinka na dan adam alkamalu lillahi Allah kadai ne ya cika domin wallahi mai martaba za a tambaye ta ranar tashin alkiyama a gaban Allah fala nas'alanna alladhina ursila ilayhi wala nas'alanna al fala naqussanna alayhim bi'ilmin wa ma kunna ghaibina a lokacin da Allah ta'ala ya halci aljanna ya shirya kayan daɗi a aljanna da kayan alatu a aljanna ni'imar da Allah ya tanada a aljanna ba ta a fadar zurba duk wata ni'ima da kake gani a fadar zurba da duk inda kake ganin wata ni'ima wallahi ba ta kai ni'imar aljanna da Allah ya haɗa aljanna ta haɗu duk abin da ake bukata aka zuba aljanna ta haɗu sai Allah ya kalli aljanna ya ce aljanna ta amsa Allah ya ce ta kallama ki yi magana Allah ya ce aljanna ki yi magana ga ki dai na haɗa ki na halice ki na ƙera ki kin haɗu aljanna bude bakinta sai ta ce mu'mine sun samu rabo qad aflaha almu'minun da su fa alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim أو ما ملكت أيمانهم نعم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون نعم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كيف زوجون على الرمية؟ بين الله يعزك الجنة تاقم حكيوة الله يتي كي مغنى كي جواز كوي سي الجنة تي قد أفلح المؤمنون حقيقة مؤمنين سوسا مببرون معنا دون جزيش دا الجنة يا موسى sai ta dingi faɗin siffofin waɗanda za su shige ta alladina hum fi salatihim khashi'un walladina walladina walladina walladina cikin siffofin yan aljanna akwai cika alƙawari da martaba muna faɗan wannan abu ne ba wai don kana gaban mu ba muna faɗa ne don talaka yi koyi in dai babba zai tsaye da magana wanda in ya faɓa ba wanda isa ya ce mai dammi to ai ko talaka shi ya kamata ya tsaye da magana domin in ya saba za a ce mishi dan Allah ya tsare mana sai ne martaba na nas'alan alladhina ursila ilayhi hakika za mu yi tambaya ga waɗanda muka aika musu manzanni wala nas'alan al-mursalina kuma tabbas za mu tambaye manzannin to a cikin sosul ma'ida Allah ya ce yau mai jima'u Allahun ranar da Allah zai tattara manzanni gaba ɗaya fa ya ƙulu sai ya ce ma za ujibtum ma za ujibtum wani irin amsa aka ba ku qalu la ilma lana sai suka ce ba mu da ilimi kaga ladabi na annabawa duk wani wanda ya ce zai iya yin karin tsaye a gaban Allah bai san waye Allah annabawan Allah su ne mafiya alkhairin halittun Allah amma ranar tashin alkiyama Allah zai tambaye su ma za ujibtum wani irin amfawa kuka samu wani irin karɓuwa kuka samu Falula la ilma lana ba mu da ilimi innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin abin da yake fake kaga anan za mu koyi ladabi cikin ladabi wanda ya fi cancanta a mai ladabi a mai sa'a shine Allah rabbul alamin to haka nan muka taso a ƙasarmu. mu musamman kasar mu ta zazzo gari ne na ilimi na dattawa muna ganin ladabi ba a mai da magana a gaban manya akwai tambayar da babba zai yi shiru za ka yi annabawan Allah sun san amsar nan amma saboda su girmama mahaliccinsu sai suka ce la ilma lana ba mu da ilimi naka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin abin da yake faku wannan Allah ya bayyana ikon shi da kaddarar shi da annabawa baki daya sai kuma Allah ya ware sai daga cikin annabawan shi ulul azumi annabi Isa ɗan Maryam sai yayi wani tattaunawa da shi sai Allah ya ce mene alaran ramma. qala Allah ya Isa ibn Maryam azkur ni'mati alayka wa ala walidatika idayatuka bi ruhil qudus تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طائرا بإذني نعم. وتبرئ لكمها ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الله تعالى يتشي إذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عند الله تعالى يتشي يا عيسى ابن مريم uzkur ni'mati alayka ka tuna ni'mat da nayi maka wa ala walidatika da ni'mat da nayi ma mahaifiyarka ita ce na na maryam iz ayyatuka bi ruhil qudus yayin da muka karfafa ka da wani ruhi mai tsarki shine malaika jibril tukallimun nasa fil mahdi wa kahla kana yi ma mutane magana fil mahdi kana zan goyo wa kahlan kuma bayan ka manyanta annabi isa shine annabi ɗaya tilo wanda aka same shi yana annabin Allah yayi magana yana jinjiri wa kahalan kuma yayi bayan ya girma wasu malamai suke cewa domin annabi isa Allah ya ɗauke shi daga ƙasa ban ƙasa ne yana shekara talatin da uku. yanzu haka annabi isa yana sama gurin Allah madaukakin sarki kuma Allah zai dawo da shi ƙarshen duniya Iyama ba za ta tashi ba sai annabi isa ya dawo cikin malaman da suka tafi akan annabi isa zai dawo suka tafi akan wannan ayar ta yi ishara cewa annabi isa zai dawo ta yaya muka gane haka Allah ya ce tukallimun nasa fil Ka kayi ma mutane wa'azi yi ma mutane jawabi filmari a zanin goyo wa ka'alar da bayan ka tsufa abin tambaya ɗin shekara talatin da uku tsoho da aka lokacin da annabi isa zai dawo bayan ya tsufa to a wannan lokaci ma zai yi wa'azi Allahu akbar idan ka kalli wannan ayar sai ka ce kamar da mutanen zanzo aka saukar da wannan aya. a nan zaria muna da malamai yara ƙanana kamar yadda muke da malamai kuma mu dattawa Allah ya jika wani malamin malam Hassan Abbaru ba malam Hassan Hijire yake cewa Zariya Allah ya mata falala da yawa yace tana da siffa irin siffar aljanna kun san malam Hassan dan baiwa ne muka tara gafarta malam menene kamanceceniyar aljanna da Zariya sai yace me ke kai mutum aljanna muka yi shiru sai yake ilimi da aiki ilimi da aiki ya ce ka kalli ƙofofin zariya gaba ɗaya duk ƙofar da ka shiga za ka ga makaranta za ka ga matsalaci me ake yi a makaranta ilimi ke me ake a matsalaci sallah aiki da ilimi ya ce duka ƙofofin Zariya nan gaba ɗaya ka sa'annan ya ce ƙofofin zariya guda na wani. ƙofofin zariya guda takwas ne aljanna ƙofofin da guda nawa ku ce Allahu akbar yace aljanna tana da ƙofofi takwas inna fil jannati samaniyata abwa fadar zazzau ƙasar zazzau tana da ƙofofi takwas shi sa duk inda muke ko sunanmu za mu sa sai in sa shu'aibu salihu zariya eh muna alfa ai ni madina ce kawai ta zariya a ita saboda annabi Muhammad. Allah ta'ala ya ce, In sauran ya yi sabna Maryam azkur ni'amati alayka wa ala walidatika idh ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil wa kahla wa idh 'allamtuka al-kitaba. Ka tuna ni'imar da ne maka na farda kai littafi. Ka cikin ni'imar da Allah ya mutanen zari akwai ilimin littafi. Wal hikmata da sunna da hikima والتوراة والإنجيل دا التوراة والإنجيل ويستخلق من الطين كتنا لوكا تندك كي كيركرو وان أبو كمان تقو فتنفق فيه كاي أتي الطير يأي كما دا تنفق فتنفق فيه فتنفق فيها تيك بوصة والنو أبن دا كيركرو فتكون طيرا بإذن الله بإذن تيك زغل تنفق بإذن الله معنى النبي كيسا إن يقوى بقصة إن أبن دا يارا سكي تيك قوى أبو كمان تنفق in ya kofa sai Allah ya sai ya samu abin rai kawai sai ya zama tsuntsu da izinin Allah wa tubri'ul akma annabi Isa Allah ya yi masa ni'imar yana warkar da makawo a in aka ce al'akma shine makawon da aka haife shi da makanta al'ama shine makawon da ya makance bayan da yana gani to da wanda ya warkar da wanda yake makawo Cin haihuwa da wanda ya warkar da wanda ya zama mai gani bayan da yana ya makarce bayan yana gani ai na farkon ya fi korewa to sai Allah ya nuna ma annabi Isa wannan ni'imar wal da mai ciwon bar bi izni da izinina wa iz tukhrijul mauta bi izni Ina lokacin da kake fitar da matattu daga kabarukansu da izini na inji Allah. Wa in kafartu bani Isra'ila anka, kuma ya fi annabi Isa ka tuna lokacin da muka kare ka daga sharrin banu Isra'ila da suka yi yunkurin su kashe annabi Isa, izditahum bil bayyinat yayin da annabi Isa ya zo musu da ayoyi bayyanannu, fa qala alladhina kafaru sai wadanda suka kafirci suka ce minhum akinsu ina hadha illa sihrun mubin wannan ba wani abu bane face sihiri wanda yake bayyanannu. Allah ta'ala muke roƙo ya tsare mu daga sihiri da shirka da kafirci. Yan uwa musulmi ku ya yau karatun ba yanda aka saba ba uban ƙasa na tare da mu da haka akwai haiba da kwarjini a tare da ni ban iya sakin jiki in yi jawabi da haka haimun mun haƙuri yanda aka samu abin haka za a yi haƙuri zan taƙaita a nan insha Allah muna roƙon yanda Allah ya kawo mai martaba lafiya Allah ya mai da shi gidan shi lafiya yanda ya mutunta mu Allah ya mutunta shi yadda ya kimanta mu Allah ya kimanta shi muna fatan batun littafin nan in Allah ya ja muna roƙon mai martaba ya yadda wannan littafi wanda za a yi launcin ɗin shi kamar yadda na amfata littafi ne na sharhin garibin ma'ani na shafabiya ta sanya ma littafin suna amma ban sani ba ko zan ba ta dama ta faɗi sunan littafin to ta ce a kyale ta ba za ta yi magana a gaban babanta ba da yake ni babban wani kin ga iya magana a gaban babana a ko ta sa mishi suna zawayal ma'ani fi garibi shirzul ma'ani wannan littafin in Allah ya yadda ba wai mutanen ba ne za su amfani da shi makarantar alkur'ani duniya ne za su amfani da shi babu wani littafi da ya kai littafin shafibiya muhimmanci a kira'at alfamin kira'at alfaba babu sa, kuma littafi ne mai wahalar sha'ani amma da yake ita Allah ya tsare mata larabci to ta ma fiye larabcin da hausa da haka Allah ya mata taufiki a wannan littafi kuma babban malamin alkur'ani dr jamil muhammad sadis shi ne zai yi taƙarizin littafin yana nan yana dubawa muna rikon Allah ya taimake mu ya daura mu akan abin da yake so ya ji da shi sannan mai martaba muna roƙo a tsare mana godiya ga mai girma hakimin waje wanda duk abin da ake yi a wurin nan da ilimin shi da sanin shi da goyon bayan shi muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi da mai girma sarkin tudun wada da ɗan majalisar shi baki da zan takaita jawabi na anan zan mika abun magana ga mai girma ciro mai shantali kamar yadda aka saba don ya gabatar da mai martaba ranka ya dade bismillah na mai Thank akwai shi hajjibin gudunmar waje jami'an kudu zazzau shi jawabi na farko na kusa wannan da ko zai yi a farka a kawo mike ɗin nan na hannu mike ɗin hannu mike ɗin hannu akwai makin waya zazzau ‘yan majalisa hakimai malamanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ni bana ba abin da zance ce ta yi godiya ya a sarki ya halarci wani rufe tafsir da aka yi a nan cikin tunin wada wanda yake ya zo ya albarci wannan zama da aka yi sai kuma alhamdulahi shi ga shi ta take dawowa wurinmu wanda yake na rufe wani tafsir kuma a muna mu ba godiya muna fatan yadda Allah ya kawo shi lafiya Allah ya kuma da shi lafiya su maganganu da shi malam ya faɗi a akan maganan riƙe gaskiya da kuma cika alkawari wato wannan abu ba wai tun lokacin da ya zama sarki ba ne tun tuni haka yake wanda yake kuma mun zo mun ɗan koyi ɗaya sa'a daga cikin waɗannan abubuwa ɗaya daga ciki ne idan ya ce maka zai zo karfe bakwai wuri to karfe bakwai ɗin nan zai zo wannan wuri to haka mai martaba yake a kan a gidanmu a wani rasuwa da aka yi ya ce to na zan zo karfe bakwai wallahi na zo ƙofar gidanmu karfe bakwai da minti biyar na tarar da shi already na zana shi kaɗai haka aka yi na marigayi ƙasu mai yaro a kaduna muka je muka ce za mu haɗa karfe takwas duka ya riga mu zuwa to alhamdulillah muna koyi da mataba ga irin halayensa na gari mm. kuma koyo kowa muke muna ɗan tsakura ne kaɗan saboda wata irin halaye irin na mai mataba yana da wahala ka ce kullum za ka bi irin abin da yake yi ubangiji allah ya saka masa da alheri wannan zuwa da kai jiya da kuma yau muna godiya kwarai da gaske gunduman waje ba abin da za su ci gaba yi maka sai addu'a Ubangiji Allah ya taka gama lafiya, Allah ya taka gama da tsohuwa lafiya. Muna godiya kwarai da gaske Ubangiji Allah ya taka da lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. To, muna godiya ga Allah, ba muna godiya da mai ta sarkin zazzau da kuma hakiman shi gaba ɗaya, musamman hakimi na hakiman waje da ya fara jawabi gabanin jawabin uban ƙasa mai ta sarkin zazzau. muna rukon Allah ta'ala ya baka mishi da alkhairi kuma mai martaba batun littafin nan muna rukon arziki idan Allah ya nuna mana lokacin a yi lancin ɗin wannan littafin a fadar zanto ya zama an yi lancin ɗin a fadar mai martaba sarki domin don a ƙara haɓaka wato tarihin wannan ƙasa ta mu ta zazzau ma'ana ashe mu zage-zage ba wai wato yaƙi ba ne mu kawai suka iya bayan yadda muke da jarunta a yaƙi to muna da jarunta kuma a fagen ilimi muna fatan Allah ya sa mai martaba ya amsa mana wannan roƙo namu muna godiya mai martaba kamar yadda aka sanar yanzu za a saurari jawabi na mai mataba sarkin zazzau malam ahalar nubamalli wanda zai sanya albarka wurin wannan rufe tafsir wanda aka gabatar Allah shi mu sarki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة muna ma Allah godiya da ya raya mu cikin ƙoshin lafiya a wannan wata mai albarka ya ba mu iko da mu zo wannan eh, majalisi domin mu saurari wannan tafsir wanda ke ake rufewa to hakika, ba ganganin farin ciki muka yi ba da muka zo mu samu duka yin makaranta sun taru tun daga ƙasa har zuwa sama nan eh, kuma kamar shi malam shahidu cikin malamai da muke da su a cikin garin nan ya ɗaya daga cikin wanda ke a koda yaushe sukan zo su ba mu shawara akan abubuwa wanda ke ya kamata a yi gyara tun litiza ko kuma a ga eh, allurar da mu da wayansu abubuwa wanda ke muna gudu a gare shi kwarai da gaske na cikin shekarun nan da Allah ya mana ilimin shiga na biyar kenan eh, sun taimaka mana gaya kwarai da gaske da shi da sauran malamai ba abin da za mu ci a gare su su da Allah biya su da alheri eh, haka zalika kuma ga al'ummanmu kasar muna alfahari da cewa yanzu kusan mata sun karfe kandi na shiga harkan karatu a dalilin da ya samu gaji haka kuma shine duka yawanci yara wanda za ka kawo sun sauke alkur'ani ko sun yi haddin alkur'ani za ga kashi saba'in ko tamanin cikin ɗari mata ne kuma ko lokacin yana jin a novemba ne yara wurin dubu biyu da wani abu suka haddace alkur'ani amma kashi biyu bisa uku nasu mata ne zo da aka an samu ana kuma kan samun ilimi eh, a cikin mu domin idan aka samu mace ta samu ilimi to insha Allah kuwa duk ƴaƴanta da za ta haifa za su da tarbiyya da adabu mai kyau na addinin musulunci kuma eh, ba wai ya tsaya kan su ƴaƴan ɗaya ba har shi mai gidan in ba da ilimin cikakke to za a ga wasu abubuwa suna canzawa cikin gidan shi saboda za a yi shi a ilmance kuma kaifin basira wanda yake su yara ma za su tashi da shi musamman in sun samu tarbiyya da ilimin addini kafin su shiga secondary school eh, akwai wanda suke eh, high flyers ne eh, muna secondary school wani shekara biyu suka yi dalilin da ya sa ko suka shekara biyu ko da yanzu lokacin ba yin wannan abin da ake yanzu na form 5 dai kawai mu dai eh, wannan 6 menene yau eh, to mu ba shi muka yi ne saboda haka za a ga kwanda suka yi just two years wani su three years a secondary school saboda an musu double promotion to duk in ka bincika gani sai ga yawanci yaran nan sun sami karatun alkur'ani ya buɗe gwagwalwansu fiye da namu sauran wanda yake mu average student da muke cikin makaranta to eh, yana da mahimmanci kwarai kuma sai a gode muku saboda eh, jajircewa da ake yanzu yara suna samun karatun wanda ke an daren sauran wurare su eh, ba zai za mu ce ma Allah sai da alhamdulillah kuma mun gode ma Allah kwarai da gaske haka zalika ga ita sumayya Eh, sun zama abin koyi yanzu ga dukkan mata kuma abin alfahari a gare mu a gafin zozo wanda yake a ce ga shi wannan karatu da shi mai zurfi mai inganci hata kai ga ba wai karatun kawai ba yanzu ga batun littafi ma a rubuta wanda zai amfani duk irin musulmi eh, musamman masu karatu to muna fatan Allah ya biya ki da alheri Eh, kuma Allah ya sa samu irin ki da dama wanda ki za su mai da wannan al'amari ya zama abin alfahari abin koyi a gare mu eh, yawanci a arewacin najeriya eh, inda aka fi samun irin wayan nan shine kasar adamawa a kasar adamawa su yawanci yara ƙanana wanda suke tashi uwayensu mata suke fara karantar da su ba wai suke makarantar allo ba ni na sa akwai wanda yake aminai na ne abokaina eh, yawanci mata suka karantar da su a gidajensu irin har suka yi sauka wayansu su saboda haka idan mun samu wannan tsari kan a kasan zazzau zai rage abubuwa da dama misali kafin ɗanka ya fita ya tafi wani makaranta da za a karantar da shi a cikin gida ma already mutum ya riga ya ya nisa kuma ya daga tasawa musamman wannan lokaci da ake fama da lalura na insecurity sannan kuma yin eh, a cikin unguwanni kamar nan yanzu nan a neighborhood da ana magana akwai wasu miscreants a wurin nan lalatattu to yin ko an samu matan da a cikin gidajensu sun ba su karatun ma to ko sanda yaro zai fito ya je makaranta din zai dauki karatu zai kasance ya riga ya san kan shi kuma zai ya kula da kanshi ya zan tasa ya yi wayo to yana da amfani kwarai-kwarai da gaske kuma haka zalika wanci akwai abubuwa da dama wanda yake a yanzu din muna bukatan mata su shiga ciki sosai ta nauyin karatu eh, number one akwai batun maganar sana'o'i duk inda muka tafi batun daukan karatu dinnan ko kuma yadda dama ya samu nakan yi magana ko a fada yanzu eh, kamar na yi maganar cewa kashi biyu bisa uku wanda suke zuwa sun sauke ƙur'ani ko kuma sun haddace eh, mata ne sama in ka sauke alƙur'ani ka haddace baka san me kake karantawa ba Da shi akwai lalura eh, ya kamata tafsir irin wannan ba sai lokacin azumi ba lokaci lokaci ba ce kullum ba amma occasionally ya zama na irin cewa malamai za shi a cikin tsarin karatun da suke bada ya kasance an samu ko da weekend ne a rana guda a yi tafsir din a karantar da su ko da ma zamantakewa ne na aure da zai rage pressure mu a kanmu sosai kullum cikin laluran mata muke ciki za a kawo kara fada wanda ke muna jin daɗi maimakon a tafi kotu an zo fada za mu yi sulhu ne mu ba za mu shirya yanke hukunci a daura wannan ko a kama wannan ba amma yi sulhu a kan turba wanda yake na shari'a abinda muke kenan kullum ah, to zai rage wannan lalurorin idan ma'aurata suka san hakkin mace ga mijinta hakkin miji ga matan shi da kuma shi ne ƙanana wanda suke biyo ba za su tasu su da tarbiyya ne ga kowa ya san hakkin shi amma akwai ko cikin satin da ya gabata din muna mun fuskanci wani su lalurori idan wani yaro ne aka kawo shi yaro su ba yaro ko ga ido idan ma kusan ya mutu ga kafa aka zo ita uwan yaron ta kawo mun kara cewa ga yaron nan irin ga halin da yake ciki ni na ce ma ba zan iya ganin yaron ba saboda irin condition da yaron abinda muka yi mu ba da kuɗi ne muka ce a tafi da shi shika aka je da shi shika din nan a kai shi asibitin amma me ya faru ne shi mahaifin yaron ya ce idan ta kai yaron asibiti a bakin aurenta to yana ake irin wannan zakani da Allah so eventually ma duk da yake an kai yaron asibitin an fara cutar din shi ya rasu bayan kwana biyu ne nake to wannan ina ganin har ya koma ga Allah ta yarin ka samun wannan abin yana yana yana cizon shi a zuciyar shi saboda kusan shi ya kashe yaran nan kawai inda ka ce ba ka ba da kudin da za a kai shi a asibiti to me kake nufi to saboda haka irin wayannan lurori nan da sauransu kullum muna samun su sannan kuma baya ga wannan eh, kuma batun maganar abubuwa da wasu taka kara sun karya ba gado gado nan Allah ya riga ya faɗe shi cikin alburani shi ya raba da kanshi to shi ma takaddama ne kullum ana cikin shi sannan kuma da wayansu abubuwa na rayuwa wanda yake yau kana da shi gobe baka da su ya Allah irin cewa kana aiki kana samu ya Allah halal ya Allah ma ba halal din ba in Allah ya baka tsore zaka kawo lokacin da samun ka ya gaza karfin ka ya gaza irin kuma rayuwanka ne ya rige kadan ne ma kila ma baka da lokacin da za ka samu a cikin hayyacinka da za ka yi gifari ko kuma in ma ka zalunci ne ka mai da wanda ka zalunce su kuma Allah bai shawara da kai ba sanda ya kawo ka bai kuma shawara da kai sanda zai karbe ka saboda haka an yi biyu biyu kenan saboda haka shi yasa irin kullum muna magana yanzu misali eh, Kaduna shekarun jiya kenan ko kwana uku da ya wuce mun tafi taron form one eh, duk mata ne na yi magana daya akwai na gani on social media din akwatin aure talatin to talatin da ta ina za ka samu wannan kudin yawanci most of wannan suke yi irin wannan almubazzaranci ba mu ce karka yi bayan kana da hali amma in aka duba akwai implication biyu ko uku number one yawanci mutane ba ma kudinsu ba ne kudin haram yanzu akwai wanda na sanya lokacin na ma'aikacin banki kullum albashi na al'umma aikin ofishin da yake shugabanta zai zo da kudin ya sa shi a fixed deposit account wannan riban da za a samu irin ko wanda yake haramun ne cin riba to shi biyu ne ya yi sata saboda kudin wasu ne ya dauka ya je ijiya cikin fixed deposit account sannan kuma riba riban nan da ya dauka shi saboda ya saba da cewa wai duk eh, lokacin azumi irin wannan zai kai mutane umra sai a terminating din wannan deposit din da list ma yakan zo banki ya ce ga su a rubuta sunansu ya biya musu umra to ina lada a cikin wannan adin da shi sa din wayan su matan da an so saba musu da wayan na abubuwan nan yawanci za a duba a gani abubuwa ne wanda ke ba dole ne ba yanzu akwatunan nan na auren nan idan da an dauki guda biyar ma sun su talatin din da aka saki da kayan ciki a yi jari a bata ita amaryan su je ta zauna ta samu jarin da za a ya fi duwayen nan shiriritan da tangaran da za a sa da wayan abubuwan to eh, in za a kashe kuɗi a yi biki bayan bikin nan ba ku da abin da za ku ci a gida. duk shi ne ego ne kawai wanda ke baye da wani rana wani sannan haka zalika eh, eh, shi ma mijin ya shiga cikin wani hurumi wanda ke ba na shi ba abinda ba na ka ba kuma in ka kai zalunci ne kuma wani kuma sata in ran da ka bar aikin nan ba ka samu wani abin nan zai manifest immediately yanzu ga shi shafa hodan nan da ake yi in za a yi mayarin yawon a ƙasar nan har $10,000 ake biya a shafa hoda a je biki ina makeup eh da ake mu'amala to me wannan duniya na gani wannan ra'ayin wanda an shafa mata hoda ta zama ma abin tsoro in ka kalli ta wannan da wanda kafin a yi da wanda aka yi ta ga saboda me za a yi waya? haka wannan a shirin nan da ake yi ba mu ne ba ana yin anko amma in kana da hali kai mai hali mai kai shi za ni ina kira ga duk wanda suke kila duni ba ni da kuɗi ne amma ni ban yadda da wannan tsarin a cikin gidana ba wannan ashirin duk wanda ya yi zai yi da kanshi amma ni ba zan yi ba kuma ba za a yi cikin na ba ni ra'ayi na kenan amma wanda ya ga ya dinka ya kawo ya raba mutane wannan ruwan shi amma ba da kudi na ba kuma na iyali na ba kuma ni ban yadda da wannan ba saboda haka ya kamata a rage irin wayannan abubuwan nan saboda ana cikin wani yanayi ne wanda yake eh, ko akwai walwala ya kamata a dinka duba ana ciza ana duban bakin eh, kara na duban bakin gasiri saboda mutane akwai abubuwa more important thing da mutane za su yi sami rayuwa mai kyau mai inganci amma ba wai na abubuwa na al'adu da suka taru suka yi a ganin ba yanzu misali yanzu kamar yanzu batun littafin nan da wannan yarinya ce abin da ya kamata kenan mai challenging kanmu shin mutane nawa ne za su iya wannan karatu mutane nawa ne za su iya haddan ƙur'ani da kira nau'i-nau'i irin nata mutane nawa ne za su iya yin kaza da kaza da kaza kuma yanzu ko makaranta ne Allah na na islamiyya ko muhammadiyya da ko karatun boko kullum na wa'azi akan cewa akwai wani sana'a na hannu kin yi digiri har guda uku kin yi phd ba to sai ne na farko idan kin zo kin yi aure kina zaune a gida wannan karatun da kika yi ma bayan da za yi karantar da wasu mijin ba zai bari ba ko bayan da za yi ki aiki shi ma ba zai bari ba wani tsarin shi kenan ba zai bari ba to amma wayansu lalurorin ne kamar wanda na faɗa yanzu na wannan kwalliya da ashirin nan in za ki yi da kanki ai ba sai kin fita kin nema ko a wurin milin shi ma ya yi ba yi da shi ko ya yi ritaya ko ma aikin da yake ma albashin shi ba zai ba zai iya ba zai iya yin wayannan abubuwan ba to duk an dinga samun matsaloli kenan kashi kashi kashi sannan haka kuma wayansu uwaye za su je su ce wasu yaran da suka aure da in ba ya kaza ba ki fito gidan miji da sauransu iyayen su buga yaran yanzu akwai wata wanda eh, na jin disamba ne ko shi ne last year din uwan ita ta buga yan ta fito daga gidan miji kuma ta zama irin lalura a gare ta yanzu ko district din nan akwai wanda ta zo ta faɗi irin cewa idan tana son ta zauna irin tare da mijinta sun bata amma ita ta yi hakuri ta yafe mishi ta ga irin tana son ita ta koma ɗakinta amma iyayenta su sun ce ba su yarda ba ta ce tana son ta zauna tare da 'ya'yanta ita hankalinta bayan da sai ke tun shi ne na ce eh, a nemo mana iyayena mu zo mu zauna da su mu ji dalilansu kuma sun zo irin shi uban ya iya dama ya haɗu da ita da kanin ehm, wan mahaifin mahaifinta ne ko yawa da ita yarinyar su suka zo ita tana son ta koma ɗakin amma saboda personal ego ne kawai irin ya zama na irin ciwon shi eh, su shi shi uban yarinyar shi bai yadda ba ta zai da ita da ita da 'ya'yanta 'ya'yan wani ne kuma ba na kawai to saboda haka to Allah a duba irin wayan abubuwan wannan, ko zuwa ɗakin alƙali kullum a jihar shari'a nan ba da da kana wannan gaba da wannan na wannan gaba mata da miji abin kunya ne wannan ko ko sheki kaima yan uwa wanda yake ya kamata a rinka yafiya na yafi mu juna abinda ka saba mu wani to wannan yana zaran an ce kun je gaban alƙali kun fara cin ku ne wanda ke zai kasance har abada wannan zai shi kakan shi ma ya taba kai kaka na kotu to shi ne an aita samun bad blood ana ana dana suna fatan za a yi nazari akan wayannan abubuwa wanda yake batun koyon sana'a din nan yana da mahimmanci kwarai da gaske na san kuma wannan makaranta kuna da himma akan wannan abu tun shekaru biyu uku na san muna cikin wannan abin kuma abin koyo ne da sauran makarantu yadda ke za a samu komin ƙanƙantar shi abin da taro da titi za a samu din ya fi ya kasance an yi karatun an rasa mayan da za a yi kuma a je rayuwa mai tsananin irin na yau kuma zai hana mutum roƙo inda roƙo bai da wani amfani muna fatan alheri a gare ku kuma muna fatan abin da aka samu a wannan gaskiyar da aka yi Allah ya ta albarka ciki kuma Allah ya albarkace mu da mu baki ɗaya kuma Allah ya albarkace wannan lardi namu kuma kilo da suke tasowa Allah ya kare mu ah, akwai magana ɗaya wanda rike na zan ya ƙarshe shi ne batun wannan wuri da ah, malam ya fara magana a kai shi ne batun wurin da irin abubuwan da ake a wurin zan tsokaci a kan mutum maganar shaye-shaye kila su waye mata musamman halin da ake ciki a garin nan ba yanzu wannan gadan nan na hanwadin nan duk in an siyo kwaya akan shigo da ita zariya ne akan gadan